صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء wannan da uku takwas miladiya kuma a wannan masallaci albarka masallacin da aka fi da suna a da kan mahmuduni wanda ya ke cikin garin malini a cikin yanzu gogoro garda kasuwar angoro a nan cikin birnin kan allah cikin sarki ya mai jagoranci da kyakkyan suna cikin tura ne albarka da muka shigo tura tuka mun ta ayoyi guda biyar an tashi kan aya ta shida na أعوذ بالله damdami al'asar gamu hudna wato annabi yana damuwa ya ce na da farfasa bakin ciki na lullube shi idan ya ga wani da wani wani da wani da sun shirin wata dangin ta ne wasu ma na kurkusa da shi wasu ma bakwanninsa ne wasu a manyan abokansa wasu manyan gari wani dattawa ne in ya gaba sun imani ba ga wa'azi ya yi ga hujjoji da ya rika ga komai ya bayyana mutum yana iya yana gani ya kafirce to bakin ciki ya kan kama da damuwa da ɓatar rai sai Allah ya ce kawai nuna musu cewa ka daina ta da hankalinka ka sassauta wa kanka kar ka je ba kanka hawan jini in dai za ka biya sau ina a akan mutum imani ba dan bashin ciki wala sai ka halaka kanka ba na sai abuwa a kwashe ko wata makam kamar yadda bashin ciki yana kashe mutum zan ce mutum ya haɗa yi zuciya ya yi haka din na yawo saboda damuwa a wata ran kai mara abuwa a kwashe ka yamu in dai ka ce za ka biya kenan ya ke nuna musu tasiriya ka daina damun kan wanda Allah zai yi imani zai yi imani wanda ba zai ba ba zai sai dai aikin ka aikin ka tunatarwa laisa alaika gudafin walakin Allah ya haɗi mai shirya da mutane ba kan sai Allah ne yake shirya da wanda ya gada mutum da shirya da su ba kan sai sai dai abin da yake abin da yake shine wa'azi in alaika illa albara abin da yake kanka isar wa ka isar ka yi wa'azi kuma karshe abin da ya zo yana faɗa in yi wa'azi ce ala halbar lattu ala halbar lattu na isar da sako Eh, kuma ka yi ta ce da duniya ba gyara mutane ba ka sa mutane su ke da suke so sai dai abin da ka daina sada da hankalin ka yi addinin ka ka yi iya abin da ba ka iya sauran ka bar Allah ta da ta abinda Allah baya so shine a daina wa'azi yan kabiya ta mutane ba za ka yi wa'azi ba sai ka ce kowa je ta kanka duniya ta lalata kowa ya kama shaidanci kowa ya kama abin da yake so ka ce kawai jala mutane to jala mutane kuma babu wa'azi fushin Allah take zuwa Allah yana so a yi wa'azi ko ba za a yi ba la Allah ya kuna lin nasi halar mai Allah ya kuna linnasi Allah ya hujja kada mutane su kafa Allah hujja da ai mu sani ba ai ba a gaya mana ba kasan ɗan adam ko ya ya samu kafa to sai ya tusa magana amma idan aka gama kurin shi aka gama kai shi bango to ba zai da alam ya tukum nazir qalu bala qad ja'ana nazir fakazzabna wa kulina ma na zalar labin da ce to da ba a yi wa'azin bola da kaji mutu da kaji fitina allah ya za a samu abuta bayan ba a yi mana wa'azi ba ai ka san da ka turo mana manzo za mu yi imani kuma ka samu abuta an cuce mu dan adam sai ya faɗa haka amma an gama yi masa excuse an gama ebe masa hanzari ba shi da fitowa annabawa sun zo malamai sun zo magada annabawa sun yi wa'azi iyaka bai yadda ba to ubangiji ta ala ya ce la'allaka ba fi nafsaka wallahi ya manzan allah akwai yiwuwar ka je ka halaka kanka mu wato kamar ka ce a banza duka je ka halaka kanka a banza ala asarihim abita in ka biya gurbin bibiyar waɗannan mutane yani ala asari tawalli qaumika a bisa gulbin juyawar imanin mutanenka wa iraduhum anka da yadda suka saurin kai gabanin ka ce nan da suka je ka halaka in ka sai baka jibi wannan me ya sa yasa asafan dan damuwa dan bakin ciki inna ja'alna ma ala al-ardi zinatan laha duk abin da ka gani ya manzan Allah a bayan ƙasa na ababen halitta tun daga bishiyoyi zuwa ainihin tsirrai da komai da ka gani a bayan ƙasa yana rayuwa Allah mun sanya shi ne ya zama kwalliya ado dogare ta ba haka ba ƙasar ba sai a bar ta haka turarta ba bishiya ba ciyawa babu wani alama sai a bar ƙasar iya turarta domin ya haka ne mun sanya mata ta zama kwalliya kuma don ta zama aya ga mutanen da suke rayuwa a bayan ƙasa don a iya gano a jaraba mutane a gano waye mai aiki ne gari waye mai aiki ne shi ne lina baluwa don mu gada su ayyukan ahsanu amala a cikin su waye zai fi yin aiki mai kyau a kalli magana inna ja'alna ma alal ardi mun sanya duk abin da yake bayan kasa zinatan laha dafaratin ne gari kwalliya ce kasa me yasa lina bari wa dan mu jarraba mutane dan mu gwada waye zai kai aiki mai kyau idan ya gano cewa Allah ne ya halittu waɗannan kayan halitta a nan kuma sai Allah ya ambaci aiki mai kyau kamar yadda cikin suratul mulki yadda huwa alladhi khalaqa al-mauta Walhayata, والحياة ليبلوكم a أحسن عملا malamai suka ce abu biyu ake so ka gani na farko ba yawan aiki allah ke bukata aiki mai kyau ba yawan ba wato ba kwantiti ake nema ba kwaliti ake so aiki gyararre mai kyau ko ba ka bane waye dai aiki mai kyau na biyu sai malamin suka ce aiki mai kyau shi ne ma kana salisan ba mai aiki mai kyau wanda aka yi shi don allah mai dace da suna shi ke nan ba wai kai da za ka zo ka tsara shi ka wanke shi ka yi shi filla-filla ka yi shi da yi ba a dukkan aiki a gurinka ya ka ce wannan aikin don allah ka yi mutum ba don Allah ya ya yi don wata manufa ya yi dan a yabe shi ya yi don ya samu kudi ya yi dan a yi masa kabbara ya yi don a sai ya iya wani aikin ba mai kyau ba a je ka ya yi dan Allah to kuma bai dace da karantarwar annabi ba bai dace da sawaban ba waɗannan maganganun gani duba ibn kasir babban malami alfazi iyas da fuzail bin iyas da shi kansa ibn kasir da abin da suka faɗa kenan kaman kana yarzu da qa'a ya amal amalan tsarihan, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada da haka a farkon aya ko farkon wannan tura Allah ya magana a aiki mai kyau ba mai yawa ba mai kyau aiki dan Allah ko da ɗan kaɗan ne wanda ya dace da sunna kamar da karshen aya kuma ko karshen surar ta ji abin da aka ya ce wanda yake so ya haɗu da Allah lami lafiya ba ta shi hankali Bari ya amala amalan salih ya aikata aiki mai kyau aiki mai kyau shine wanda ya haɗa waɗannan sharuɗa wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kar ya haɗa wani abu kar ya haɗa tarayya cikin ibadar Allah tarayya ne cikin shirka cewa na yi don Allah kuma na yi don wani na yi don Allah kuma na so a yabe ni na yi don Allah kuma na so in samu abin duniya na yi don Allah kuma a kona wa kasa suwa na su gani suwa na su yaba wannan shi ne illa Allah ba ya karɓar wani aiki ko wani iri wallahi ce wanda aka yi don shi kuma ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi sallam. to shine Allah ya ce yi wannan dan dai kadai mu tabbatar da haka wa inna laja'iluna ma alaiha kuma idan duniya ta kare ko ta zo karshe mu ne za mu sanya duk kwalliyar nan da muka yi wa ƙasa abin da muka ce mun halitta da ciyawa da bishiyoyi da duwatsu da duk abin da kake iya gani allah ya yi ne wa ƙasa kwalliya idan kuma lokaci ya yi mu ne masu sanya abin da ke kan ɗin abin da ke kan ƙasar mu sanya shi sa'idan guri ƙaiƙashashe jordan bushashe wanda babu tsoro a gudu shine jordan kamar da ake kawar al'adun jordan sa'idan na sai sa'ido guri kawai a bayan ƙasashe su sai mu kamar da alaƙa ta fata yamma mun sa'idan ba. wani guguri doron ƙasa to muka ga dama ko kuma a ƙarshen duniya mu ne za mu sanya duniya bayan ƙasa ta zama ta idan jirgin guri bushashe ƙaƙashashe babu komai a bayanta allah ya daga kwashe komai a bayanta wato wannan bayan a duniya kenan bayan duniya ta tsari, ƙasa gaba ɗaya za a yi da ita za ta zama kurɓaya. za ta zama babu tsoro sai a zo a naɗe ta kamar da ake naɗe taburma yau mata والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار نعم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا hmm. أولم يكن أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ubangiji ta ala zai shiga ba mu wani labari na musamman wanda shi ne dama sunan sura kahat kahat ma'ana kahat kogo muka ce kogo ɗaki a cikin dutse ko kuma a karkashin manya-manyan bishiyoyi irin na kuka masu katon ainihin jiki sai Allah ya tace wani guri da kanshi sai ga yaro koko wala da cikin duwatsu za ga wani dutsen za ka iya shiga ciki kamar ɗaki ga kwanta kamar ƙofa wani shi ne kaha to an samu asabar kaha al'amarinsu yana da ban mamaki kwarai al'amarinsu yana da ƙayatarwa wanda duniya ta gani kuma ta ta samu wani allo shi ne rikin allo wanda aka rubuta sunayen da wani da wani suwaye da haɓar kafirci ɗan bayan ne suka zo tare suka gani da idanun suna jin labari suka ga program suka ga sunayensu da allah ya bari a jikin allo bayan shekaru aru aru da suka sai ubangiji yake cewa kana tsammani ya kai ne karatu ko ya rasu lalla cewa mutanen na sahabar karfe warrake ne da shi allon da aka rubuta sunayensu kana tsammanin kanu min da na ajaba sun kasance daga cikin ayoyinmu mafi mamaki a akwai abu mai da wannan mamaki kama abin da Allah yake so yake hakika abu mamaki ne to akwai abin da ya fi su mamaki akwai abin da ya fi su mamaki me yasa aka ce wannan da mamaki ko da wannan da mamaki duk da akwai abin da ya fi wannan mamaki wanda dan adam ya kamata ya yi ya gane Allah ta bari ko ta'ala mutanen da suka zauna a cikin kogo shekara 309 Allah salatu mi'atin sinina wa zidadu tis'an suka tsara tara kwana tara ne shekara tara ne sati tara ne Allah ya ce shekara 300 ba shekara 300 in ba don Allah ne faɗa ba za ta yi da ba kuma bacci suka yi fa baccin na shekara 300 suka yi suna bacci da tara sannan suka farka da suka farka kuma suka ce na da sanda kwana ɗaya muka a wurin nan ko ko ma yi ne ta ƙari da suna yawon an ba da yawon sun zafi yadda suka taho kamar daidai magariban ne suka je suka shiga kogon suka buya da Allah ya tashi tashin su kuma sai suka tashi kusan a daidai lokacin da ba su daɗe da kunciya ba sai ce ganin ko dai ɗan awanni ma suka yi ne kamar irin ka tashi daga bacci ne ka san ka tashi daga bacci za ka kai awa biyar a kwanta awa shida amma lafi ka ɗauka minti talatin kai nan ka kai awa biyar a kun to da hankali ya riga ya tafi Allah ya fi kunnen ka ya fi tunanin ka ya sa ma baki kamar da aka ba mu labarin aukan da zimar da alaƙa ya tafi shi ma wani abin mamaki ne wa hiya qawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu mi'ata amin sun ba sa shi Allah ma ya kashe shi shekara ɗari yin shekara ɗari sannan Allah ya tashe shi kamata da shi da ɗari kala kamala binta haka can kai kwana nauka ya guri da ya ce lazisti yau man au ba a tsaye yau to wallahi kwana ɗaya ne ko kuma ma yini ne kala kalla binta ne ya ta hannun fanzur ila ta hamika wa sharabika lam yatasanna وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى طعامك وانظر إلى عظامك كيف ننشدها ثم نكسوها لهم فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء wato shi ya wuce ne kama ce mutum ya ji irin manyan garuruwa irin abuja ɗin nan abuja ta birge shi ta haifar da shi ya ga gine-gine ya ga titina ya ga gadoji ba irin da kano ba sun birge shi sai ce kai abin ya ƙayatar da shi ko da ka sai wuce bayan ya dawo ubangiji ta ala da kafin ya dawo sai ya tashi gari. ya yi din da ya lalata sai ya halaka ta gari ya dawo malam ya zama kamar kango abuja ta zama kamar kango ta zama kamar ƙauye sai baki irin da aka yi rusau Allah ne masa rusau na ɗaya wannan fa ya tafi ne ya dawo zai tarar da haka shi ne abin ya ba shi mamaki sai yake cewa anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawt ta yaya Allah zai iya sace rayar da wannan garin bayan ta riga ta riga shine da zai mara ala qarya amma mutum da ya wuce wani babban birni ne wa hiya qawiyatan ala urushiha ta gama rushewa ta gama lalacewa duk gini sun rushe sai ubangiji ya nuna masa zai iya ba amma mata bala sun ya ta amu sai Allah ya kashe shi ba kwana biyu ba ba kwana ta takwas shi. shekara ɗari ya yi a kwanci a gurin sun ma ba a sa sai tashe shi da ya ba ya ke tunanin kamar kwana ɗaya aka nuna mishi ba haka bane kalli kaza kalli kaza kalli abincin ka kalli jakin da ka taho da shi ma kawai mun yi haka don mu sa ka kalama aya duk wani Allah yana kai duniya zai iya tara duniya ce aka kawo labarin annabi ibrahim shi ma arini kai fa tuhi lil mutta qala awalam tu'min qala bala walakin li yatma inna qalbi to duk wani an yi ne wa abin da ake so karshe kai ma ka duba Allah in ka shekara 100 a wannan duniya kana shiga kabari yau yau ka ta kamar baka taba yi a shekarar babu bukatar bakin ciki yadda damuwa da muke za mu sa kanmu ban samu duniya ba ban gina katin gida ba ban sai kasuwar mota ba matan nan da ake yi duka-duka. duk ban abu ko ɗaya ba ka ta tada hankalinka a banza wala in kai hakuri? ko shekara ne kana mutuwa an ga wala kamar baka zauna a cikin zama sana idan ka zauna kuma a kamarin ko shekara dubu ne kai ana tashin kanan magani za ka kamar baka zauna wannan ta yi rayuwa ce Allah ya shirya rayuwa to shi ne Allah ya ga nan wai kana tsammanin anna ashabul kahf ashabul kahf wal rahimi kanu min ayatina ajaba su ne kadai suka kasance abin mamaki daga cikin ayoyin mu a akwai abubuwa da yawa ke sai Allah zai shiga ba da labari karshe ya ce mana wato yadda labarin suka zo kame da malamai suka faɗa waɗansu yan samari ne kame da halar ya faɗa inna ke sai sun amanu bai rabbi yi wajen da samari ne matasa suka yi imani kuma Allah ya sa musu zuciya da hamata da rashin tsoron suka tashi garin kowa in kace baka yadda Allah sunan sunan ƙauyen da wato sunan sarkin garin da da kayanun idan ka ce da yadda Allah bane hukuncin kisa sani a kanta kamar yadda firawun ya shi Allah ne shi ma ya shi Allah suka tahi suka yi wa'azi suka ce sal lan da da min dunihi ilaha suka ce rabbuna rabbu samawati wal ard wallahi ubangiji mu shine ubangiji sama da kasa lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idan shadada da hamasa da karfin jiki aka yi mamaki yanzu a garin na yake wani magana aka je a gaya wa sarki sarki yake to a kamo to dole suka gudu sun san yanka su za kashe su za'a a garin guduwa suka ji labari kuma an bazan neman shi ne suka goni kogo suka ce bari su shiga nan su kuya kuma an gama nema wa shigari ta ta shiga suna shiga suka kwanta tare da karen suna tare da kare wanda yake gudu wa kalbuhum basilin zara'ihi lil wasi wallahi suna shiga Allah yake fada rabbuna ala azanihim til kahfi sinina ajadan shine ayat da malam zai karanto wato sai muka bugi kunnan ma'ana bugun kunne isharar ce da cewa muka jefa musu bacci sai muka bugi kunnan suka daina ci suka daina gani Allah ya jefa musu wani irin mugun bacci suna shiga gogon to shekara ɗari uku da suka yi suna bakki suka tashi sun ɗauka jiya ne ko ɗazu-ɗazu suka kwanta sai suka ji yunwa suke sa a rarraki a dole su ji yunwa shekara ɗari uku ba ce ba sha in ba don ma Allah ba ne to sai su suka fito da kuɗi kuɗi irin na wancan zamanin shekara ɗari uku ba sa an yi zamanin ya wuce ba sarkin da jikan jikokin sama sun mutu jikokin sama ba ta zuwa ce ba shekara ɗari uku da tara sun gama mutuwa sai suka tashi suka ce da ƙaramin a je ka so mana abu ba ba a suwa halakun bi ware ke kuma hazihi ila al-madina falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatukum bi rizqin min wa wala yi shi ran da bai kama suka ce amma kai a hankali kai santa sai ka tabbatar sa'u ya ɗauke ka a hankali kana kula kar wani ya gano inda mutu ka je ka so mana abinci sun ɗauka mutanen daɗi a garin ya zo da kuɗi irin na da shekara ɗari uku da sauki ya zo ya miƙa ya ce a bashi abinci wurin mai abinci ta kalli kuɗi sai kai daga ina kake wanda irin kuɗi ka bani ne kamar kai ne yanzu ka ɗauko taro ko mai za a ce ko yi kwabo ko titin abu a gida irin na da wanda ɗan shekara talatin bai san shi ba ɗan shekara ashirin bai san shi ba sai ka zo ka ba shi ka ce zuba mun abinci ko kuma da naira biyar ma irin ta da in ka sami yarinya yanzu tana sai da abinci ka ce ga naira biyar irin ta da ne za ta ce wanda ko zamanin buhari da ya san kuɗi ba shi ne ya tattanta su naira ashirin su naira goma ba to idan ka kawo mata wancan tsohon kuɗin ka mika mata mamaki da yarinya ya shekara sha biyar shekara ashirin wadda kafin buhari ya canjin kuɗi ka zo ka ba su tsohon kuɗi da naira ashirin ta za ta ce mu abu shi kawo canji ga za ta yi mamaki duka da kuɗi sai ta ce kai wani irin mutum ne haka to haka suka zo shi ne aka gano cewa yaya aka taba ba da aka ji aka zirgin jirgin labari shi ne aka zo da waɗannan mutane kuma aka su masu tsufa shekara ɗari uku yadda suke kwanta haka su suka ce ai su ga labarinsu ga labarinsu sun ɗauka a zamanin wancan sarki suke aka ce ai ya taɗe da mutu a sama da shekara ɗari biyu da hamsin mutu ‘ya’yan zama da jikokin sama sun mutu shi ne abin ya zama abin mamaki abin labari da wai na asahabar kafi suna daga abin da aka zuwa ka rika yi wa annabi tambayoyi a kai Allah ya ba shi amsa ya ba shi labarin asahabar kafi su cece ba wai sa asahabar kafin ba ba A asahabar kafi wanda ubangiji yake magana innahum fityatun amanu bi rabbihim wa hum huda eh, na gaskiya ce ne wai sai shirme ne kawai na'am aya ta gaba sai Allah ya kai Okay, well, I'm going to take it in awal titiyatu awa ya awi wace awa ya awi awa ya je zai kwanta ya nemi mafaka ya nemi gurin kwana ma'awa ma'awa shi ne gurin kwana kwan gurin kwana duk inda ka je kai hayaniya da rana kai buga-buga gidanka shi ne ma'awa shi ta hanyar da biyar zo ta sai ce alhamdulillah da ji a ta'amana wa tsabana wa awana fakan min mallaka ce lahu wala wadda ya ta tabbata ga Allah da ya ci da mun ya shayar da mun ba mu makoma inda za mu kwanta idan mun dawo mutum nawa ne ya rasa mai bashi makwanci ya rasa mai ya rasa mai ya rasa gurin ba ya kuma rasa mai itar masa ba kan mai malaka sai da wala mu wani in ya gama hayanin sai ne samun samu gindin bishiya wani ya je gindin kasuwa wani ya je gindin tasha ya kwanta ba shi da gurin kwana kai kuma Allah ya baka gurin da duk inda ka je ka dawo za ka zo ka buɗa ka shiga ka kwanta wannan ni'imar shi ne Allah ya to da annabin sama alam yajid alam yajid ka yatiman fa awa bai same ka ya ba fa awa sai ya baka mafaka ya baka gurin kwana ya baka gurin facewa da kuma iz awal fitiyar lokacin da samarin suka nemi gurin kwana suka nemi gurin facewa suka nemi gurin makalewa a ina ilar kasu zuwa ga kogo don su tsira da addini don su tsira daga fitinan mutanen sun ɗauka cewa za su wato nan ne mafukan kuma saboda kada a takura musu su bauta wa ainihin kuma. ba yi ce suka kama addu'a rabbana atina min ladunka rahma ya ubangiji ka bamu rahama daga gare ka wa hayyi lana Allah ka hore mana ka sauƙaƙe mana ka yayi mana ka tabbatar mana min amrina rashada shiriya daga al'amarin mu duk inda muka sa gaba Allah ka hore mana shiriya wato da yin daidai da tabbata akan dai shine hayyi lana min amrina rasul suna yin wannan addu'a fadara suna yin wannan addu'a suna neman mafaka suna neman Allah ya kawo musu agaji kenan fata rabna fa'un tana nuna suna gama addu'a fata rabna ala azami sai muka yi bugu abinda Allah ke nufi da bugu muka jefa muku bacci a kwakwalwar a kunnan wato kamar nan wani kuke ne Allah ce ba idan bincike na ganowa a ina bacci yake ta ina bacci yake zuwa me za ka ce shi abin da wani yake nuna mana bacci to kamar yana zuwa ta kunne ne na fata an gani sai ka fara ɗauke wuta ka daina jin komai domin yadda za ka gane bacci ta kunne yake zuwa idan kana ya ka zuwa ka buji wani abu da ƙarfi za ka ga kafin gita ka tashi ko kila ma ka warzake amma idan ana ci gaba da harkoki ana ci gaba da kaza kunnen ka yana fara shiru yana fara shiru yana ɗauke wuta to shi ne abin da ya san kuma sai tafi zuwa ga sai ido kuma ya rika nan cewa shi ne allah ya tafi kunnan ka kenan ya ɗauke maka ji kwata-kwata na ka ɗauke ma ji na ka daina jin abin da duniya suke ciki to bacci ne duk sai ya tafi zuwa ga ainihin gida to allah ya tafi mun buji kunnan muka ɗauke musu ji muka jefa muku barci mai nauyi kenan Allah ke nufi tilka hafi sinina adadan shekaru masu yawan gaske ne ubangiji Allah ya ce bari dai na na summa ba suna hunko daga bayan sai muka tashi bayan shekarun san da zamu zo mu ji nan gaba ɗari uku da wani sai Allah ya tashi su daga barci kuma ba suna hunko sai muka tashi ma'ana muka farkar da su lina alama dan musali sani waye ce dan musali sani Allah ne ba idan ka ce dan musali duk kowa zai gane ne kace ne ba wai dan da san Allah bai sani ba ilimin Allah malamai suka ce kala biyu ne akwai al-ilmul azali al azali akwai kuma al-ilmu al-kashafi ilimin Allah na tunkila azal na tunkila tila dama ya sani akwai kuma abin da zai zo ya yi dan a sani dan shi ma Allah ya sani ba wai dan bai sani ba ana nufin dan a tantance ilimin wa ce misali Allah ya kaji jarabawa ya dalabu bayi sai ce dan mu gano ba wai dan da bai sani ba ko fala ya alaman da Allah ladina sadaku dan Allah ya gano masu gaskiya da bai san masu gaskiya ba ne ya sani a ilimin salafil azali dan ka bambance saboda wani ya sami irin wannan aya sai ya kasa fasara ta sai ya wai dan in ya ce dan sani wai kamar ya danganta wa Allah rashin sani ta ce akwai ilmin azali akwai ilmin kashaf ilmin talbi wala kan Allah yana faɗa ayoyi da daban wala na wannan kuma hatta na alaman mujahidin minkum masabirin wa nablu asbara za mu gada ku za mu jarraba ku dan musamman ta hakuri ba wai dan Allah bai sani ba a yanzu dan masu hakuri ku fito fili ake ne kowa ma ya sani dan adam ma ya sani na fata an gane dan dan adam ma ya sani to shi ne lina alama dan mu sani ba wai yanzu ne za mu samu ilimi ba a dan mu tantance dan mu bayyana ayyul hizbaini cikin kungiyoyin guda biyu da kungiyar samarin masu imani da kungiyar wayan san arna da suka mutu Sun silsila a hasali ma labisu amada a zo a yi lissafi a ƙididdiga a gano kwana nawa ne da wa'ancan da wa'annan suka yi na tsawon lokaci don a iya ganewa don a gano ayar Allah a gano cewa kuma wa'annan bayan Allah ne mutanen kirki da yadda Allah ya tsare su tsawon waɗannan shekaru ba su lalace ba Allah ya mun yi haka ne don mu tabbatar da haka su wa'yancan a gano makaryata ne sun mutu akan kafirci wayannan kuma a gano imanin su na gaskiya ne na ce na hannu na kusto ya Allah sallallahu alaihi wa sallam mu ne ba da kanmu wani na hannu mu ne muke ka labarin su da kanmu kuma labari da gaskiya wanda ba zuke ta mallara wanda ba shafi faɗi ba mu ne da kanmu ya manzan Allah muke ka labarin su da gaskiya wayannan ashabul kahf ubangiji ya ce inda mutum ke wallahi samari ne a nan ka daga dala yana inda mun fi sun sashe kan bangalamar su kamar ka ce matasa samari ne gwaraza ne amanu da rabbihim suka yi imani da ubangijin su da gaske wa zirina kun da muka ga haka ne kuma sai muka tsara musu shirya a nan da yake zuwa fitar na farko muhimmancin samari kenan a rayuwa da addini a kula da samari idan samari suka lalata al'umma ta al'umma ta shi tsarin da nake to an yi kwallon na abin da ya mu da hankali wallahi samarin da na gani matasa matasa yan shekara 20 zuwa kasa talatin, arba'in, zuwa kasa har da yan sha biyar an ɗauke hankalin duniya ta ɗauke hankalin ana ihu ana kwabo da mota ana kwabo da mashinan malam an kasa tsayawa a yi tarawih an tafi gidan kwallon ana murna kan laiba kun kowace siyasa da yan madrid sun ci uku wani sun ci ɗaya wallahi wannan mutum tsawon yanzu nan wa zai karkata wayan zamani su dawo ta yi wa manzo wannan soyayya su dawo ta yi wa musulunci wannan soyayya abin yana da ban tsoro samari matasa da hankalin su ya wuce kuma a lokaci guda duniya take wannan ihun ba yi an ci kwallo a lokaci guda ko ina ihu ake duk duniya ana kallon da larabawa da mutanen mu ko ina ihu ake a the same time lokacin da ake hasa kwallon duk duniya tana laraba ma an kaje kuma ihu take a lokaci turawa sun tafi da tunani kuma sun haska sun ga mutane albarka wata mai daraja bai iya ɗauke musu hankali ba ga abin da ya ɗauke musu hankali a ce za su iya zuya mu kamar waina wata a ce suna da hanyoyi da za su halaka musu sun sauƙi wannan shi ake kira alhazabin cikin yaƙi ba da an daina yaƙi da fam an daina yaƙi da bindiga an daina harba mizayin da kaza a ba hanyoyi da za a halaka cikin sauƙi a raba su da manzan Allah a raba su da Qur'ani a raba su da Allah cikin ruwan sanyi manyan ƙananan samarin da abdullahi bin amur bin abdullahi bin amur bin al'ah matashi saurayi yana kwana yana kiyamun laila annabi na hana shi yana kwana sallah yana karatun alƙur'ani a rana guda sai ya karanta izo talatin ya kuma ya sallah da ita annabi na hana shi yana cewa ina da ƙarfi ina jin aure uban sai masa aure sabon aure amma wallahi in ya zo ɗaci ma mantawa yake da matar shi ya sayi ya tada kafara aljanna ko yake tsanani da horin dini sai da sai da uban ya zo wata ran ziyara gidan yace ke ya mutun na hadisin na cikin bukhari da muslim sai ce ma sha Allah ma dalla ma dalla da shi sai dai tun da nan gidan nan bai taba kula ne lam ya tsala na firasa sai da uban ya kira shi ya masa fara sai ni wallahi ina shi gidan ne ina ga Ina shi shiga ɗakin ma ni aljanna ne ke suna akwai da na tada sallah sai kawai tunani na tafi wata aljanna in balaga sai kuma baka fi shi balaga ba shi ma matashi ne taurayi ne mai san matan ne amma wallahi ibada ta shagaltar da shi wani taurayi ba da aka kawo shi ba matan shi ta kawo shi tsara gurin sai na umar ta ce ya amira muminin zan ya tumin na hara waya komin lai wai tsara ta kawo mijina ya azumi da rana yi sallah da daddare ake masha Allah Allah ya taimake shi tun samu miji shi kenan sadari ta sake dawa ya amiral mu'minin zauji ya kumun laila wa ya sumin nahara mijina daga tsayuwar dare sai azumi cikin yi sa'a Allah ya taimake shi sai sa muji na gari hafsa uku tana zuwa sai dina ne sai innal mar'ata tashtaki zawjaha ya da mu'minin ma danna ba tsaran mijinta ta kawo a rana kuma mace tana yi ba mijinta ka lokacin ta kawo tsara yace ai ga abin da take nufi tana nufin baya kula ta ne baya shiga sha'aninta kuma ya shi ya ce to tunda ka gano matsalar yanzu na naɗa ka kai ne a kane kai hukunci a tsakanin Allah da aka kira wata wani ana tuhuma ta kai me yasa kaza me yasa baka kula ta sai ce wallahi da halani an farshi na makar nazar yace inni mur'un kadirama ne wajen زهدني في فرشها ما قد نزل في سورة السبع وفي السبع الدول ita wallahi ne mutum ne mai tsoro mai firki wata ayoyi ne da naji sun sauka a cikin saba'un tiwal da suratun nahari da kaza da kaza suka tarin da hankali ana magana wuta da aljanna shi ne yasa gaba ɗaya in naje da daddare sai manta da sai sallah shi ne yasa na kaurace shi fada sai da na aliyaka inna laha alayka haqqun ya rabbi riti fi arba'in liman aka ai tana da hajji a kanka ka riƙa kula da ita ko da sau ɗaya ne a kwana hudu kaza kaza kaza da sauran ka ga wannan duk me yake nunawa hoton wayan can samarin aka ce mawaƙan manzan Allah ko mai shabab masu zuwa jihadi na manzan Allah ko mai shabab waziransa ko shabab masu rubuta masa wahayi duk samari ne duk in ka gana rijalin wani sa'ul haula rasul wallahi matasa ne yara ne akwai saurayi umar ibn sa'ad ibn abi waqqas kalin sa'ad dan da za a je yakin badar yaro ne dan kankani sai zo yana kuya yana faɗin annabi ya gani wallahi kora ta zai ba zai haka zai bani da sai yakin nan ba ya zo yana ta girgire yana daga kawar cewa wallahi ya girma sai ya je wannan yaki ya ya tun shi annabi ya shi ya ce a a a baka yi ta sai fashe da kusa dan Allah ya rasulullahi dan Allah ka bani yayi ta majiya sannan annabi ya tare shi sai ne da kayan ta sadi ta ni nake rike maka ba ni rike kuma yaje yin shahada a kashi shi dan yaro dan kai to yau samarin sun zama sun lalace ba su da wannan tunanin ba sanin ga ɗan shaye-shaye da suke mun yau su kanta wata matsalar ce mai zaman kanta ka shiga cikin birni ka tafi ka ga ɗan mutum ka ga samari matata wanda da sun yi ilimi sun yi karatu za su amfani al'umma amma lafiya shi ya sa ana zaune kawai ko kuma ka buɗe gidan kallo ka gani yadda za a rika cika su naira hamsin sai ya cika to in wa'azi kake kunna ba ya zai shiga wanda zai shiga to ana nuna ma lalacewa ba ta kai lalacewa kuma yaushe ne samarin za su tabbatar shi yasa abin da yake nuna ma a nan inna bujisiya matasa ne samari ne nagartattu wanda ya kamata ta sun haddace qur'ani suna can suna ta haddace sun haddace hadisai sun haddace bukhari da muslim akan sun san rijal sun san mazajen ainihin sahih bukhari da muslim amma ba sani ba ba san dalilin ba ba san sunna annabi ba arba'una hadisi ma baya kan ba kowa za ka ajiye karanta ma da riyadu salihin a cikin amma idan aka zo magana banda siyasa tsanin za ka gan ko kuma wani ɗan siyasa na siyasa tsanin za ka gan taru an karbe shi an kare shi ana ta ihu akan wani mutum akan ɗan adam mutum dan uwanka wanda ya cuta ta same bala ne ma san da kai ba in ka je neman dubu ɗari za a yanke ma kafa ba zai iya ba a kan dubu ɗari sai dai a yanke ma kafa duk waɗannan yan siyasa da kake gani ana koya musu baya kowa ya san da ya zaka kowa yana da miliyoyi a ƙasa a can a ƙarƙashin kulo kai ba ka da naira dubu ɗari ta ka kanka shi yana da miliyan ɗari a ƙarƙashin kulo kawai wanda zai zara na tebani kafin su kare. ba a je banki ba ka zo kana ihu a kanta akwai wani mutum da zai zo yin ihu a kan wallahi tallahi ba shi shekari ya ce ganduji ya ce kwamfasi ya ce ba wanda zan zan ihu a da kowa ya sa su kai wallahi da miliyan ɗari a ƙarƙashin gudun wanda ta ce ba ne ce wani ke magana a ƙarƙashin gudun waye bai fi ƙarfin miliyan ɗari ba a ƙarƙashin gudun kai kuma waye mai dubu ɗari a ƙarƙashin kula cikin samarin da ke wani suna ce dubu ɗari wanda ya tasa kai da ita duk san da ya biyan wa zai ɗauko ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar babu amma ka zo kana ihu a kansu da ya kamata gaskiya mu waye ba a hana ka kaso mutum ba a siyasance amma ne bai kamata wani ya ɗauke mana hankali idan kuma suna so mu rika san soyayyen mutane mu rika gani a ƙasa to mun samari ne muna son karatu muna son ilimi ga wani ya ci makaranta ranka ya daɗe wani lallai wannan masoyinka ne a sama masa makaranta idan ya yi to sai mu dindina masa a sake kawo wani mu gaba ya yi to sai mu wasu ko daga ina ya fito to Allah ya ce mata sai sannan abu na biyu su ne a cikin ayar malamai suka ce akwai mai da martani ga kungiyar nan da ake kira wato murjiya. a nan da allah yana cewa amanu bi rabbihim sun yi imani wa na hun guda sai muka tsara musu shari'a ma'ana shi imani yana karuwa kuma yana rasuwa. sun yi imanin muka tsara musu ko da ka imani yana karuwa sannan abu na ƙarshe shi ne idan ka nemi shirya idan kai mumini ne kai imani to imani kuma ba zai sake zuwa ya same ka ka ji yana ƙaruwa yana ƙara kaiwa jeji ba sai ka sake caja shi da kanka kai za ka rika nemo shi yanzu ala yake sun yi imani muka tsara musu shirya abinda wanda yake nunawa shine idan ma ka yi imani to sai ka hada da aiki da abin da zai karfafi imani da sallah da azumi da kiyamun laili da zuwa wurin karatu da duk wurin da za a tajin imani ya zanto kana zuwa in Allah ya ga daga gaske kake kai ma wajibina ka kudan sai Allah ya kara maka shirya sai ya ce wa na ala qulubihim ka zuwa wani abu da ubangiji ya mutu shine ya ba su hamata karfin gwiwa don asalin rabatu shi shine tsauri kamar yadda Allah ke magana akan babul annabi Musa yace in ka da latubdi bihi illa wala arrabatna ala qalbiha ba dan mun tsaure zuciyarsa ba wato mun sa ta dace kenan shine ma na zaba tsare mutum ya dace ya kitso ya kasa tsorata shine rafu an tsaure zuciyarta ta ci tsorata ba Allah ya ce wala batna ala qalbiha sai muka yi muka sa zuciyar ta dace muka sa zuciyar ta ta daure ta ci korata a gaban mutane a gaban duniya a gaban sojojinsu da 'yan sandansu iz kamu suka miƙe fakalu suka ce rabbuna wallahi ubangijinmu ba sarki da kayaninsu ba ne rabbuna rabbu samawati wal ard lan uwa min dunihi ba biyar da za mu kira wani Allah in ba shi ba laƙadu kulina idan shafafa mun faɗi mugun zance mun faɗi bala'i kenan ga Allah in muka faɗi wani ba Allah shi ne mugun zance hulowi shi shige a cikin wato lamarin Allah mun kauce wa gaskiya ce a nan za mu tsaye ko akwai ƙarashin aya ɗayan aya ta sha biyar kenan tana da joni da wannan na'am samarin cikin bayanin da suke yi da wa'azi da da'awa da suka miƙe cikin mutane suna yi sai suka kalli jama'a suke ce da suka ce jama'a wa'in nan fa jama'ar mu ne mutanen mu ne al'ummar mu ne yan garin mu ne yan kasar mu ne yaran mu ne amma ga ka ittakhadhu min shi ilaha sun je sun riki wani alloli ba Allah ba koma bayan Allah inda gaske ne laula ya tura alaihi su tsanin bayyana. me yasa ba za su zo musu su zo mutane da hujja bayyananniya ba da take nuna gaskiyar imanin su cewa wannan sarki abin bauta Allah ne a zo da hujja mai karfi mana faman azlam to ku sani ba wanda ya fi kowa zalunci duk duniya mai maniftara alallahi kadiba ga wanda ya kirkiri karya ya danganta ta ga Allah madaukakin sarki yace ubangiji ta'ala yana da kishiya ya ce kuma Allah ne ya sa shi banji dai Allah ya tsare ni to dole za mu kai a nan aya ta 16 Allah ta'ala ala eh a kwamatin marayu cewa an samu wato hijabi na mata guda hamsin da kuma kayan sawa leda guda ɗaya kenan na kuma wanda an ok wannan karatun da ake ok cewa akwai wannan karatun da ake yi idan akwai mai bukatar ya yi downloading dinsa cewa an saka shi a matsayin audio na wannan karatu din da ake yi ga ainihin wato hanyar intanet din da aka bayar wanda ya gaina da sha'awa zai tuntubi hanya din sai yayi da lari nan yana da sa'a na wani mutum ne yana azumi ma'ana sai ya kwanta bacci da asuba sai waye gari da alawa a bakinsa ma'ana yana shan alawa bacci ya ɗauke shi abin da ya kamata yana farkawa sai ya furtar ya cire ta bakinsa ya je ya kurkure bakinsa ba ba abin da zai ta azumi Allah ta'ala